الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ينقوى ما سوء كلم ودسور لم وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أتشكل لتافل سمي تلكينا تشوى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا wanda duk yake fatan kyawar haduwa da ubangijinsa to yayi aiki na kwarai kada kuma ya hada komai falyamal amalan salihan ya aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada kuma ya hada wani da da Allah da ubangijinsa wajen bautarsa wannan aya tana daga cikin dalilai waɗanda suke nuna cewa ayyukanmu na kyawawan ayyuka ba za su girma sai akan wato ba su karɓi sai da waɗannan rukunai guda biyu wato ana gina su ne akan waɗannan ginshikai guda biyu ginshikin farko shine aiki ya zanto na kwarai aiki na kwarai shine aikin da ya dace da karantarwar shari'a ya dace da abin da ya zo a littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ah, da aikin da ya saba wa alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ba zai zama aiki na kwarai ba sharadi na biyu kuma ya zanto an yi shi dan Allah wato mai yin shi ya tsantsanta niyyarsa ga Allah subhanahu wataala yayin da yake aikata wannan aiki kada yayi don ya samu yabo na wasu ko kuma kada ya bar wani abu don gudun kada wani ya ce wani abu wato ya bari ko ya yi ya zanto don Allah ya yi wani shi ake cewa ikhlasi wato dole aiki ya zanto akwai ikhlasi wato tsarkake niyya da yi shi don Allah subhanahu ala idan aiki ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan ginshiƙai guda biyu to wani aiki ba zai zamo karɓaɓɓe a gurin Allah ba subhanahu ala. to da yawa wani lokaci mukan kula da ginshiki na farko wato mu yi abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce mu mu yi shi mu yi sallah mu yi azumi saboda Allah ya ce mu yi sallah mu yi azumi mu yi zakka mu yi haji saboda Allah ya ce mu yi zakka mu yi haji mu yi shi kuma kamar yadda Allah da manzansa suka ce mu yi tana yiwa mutum da ya kula da waɗannan abubuwa amma kuma in aka zo wajen ikhlasi wato ya yi shi don Allah ya tsantsanta niyyarsa lokacin da yake yinsa sai abu ya faskara da yawa mutane sukan yi wasu abubuwa waɗanda a zatansu cewa wannan ba wani abu ba ne amma shaidan ya samu mashiga ta nan ya lalata musu aikinsu da zarar shirka ta shiga cikin aiki ta lalata shi in ta shiga cikin aiki ta lalata aikin kamar yadda idan bid'a ta shiga cikin aiki tana lalata shi haka nan riya mutum ya yi don wasu ko kuma ya yi don a ga yana ko don ya samu yaban mutane su wata wata'ala eh, ya samu yaban mutane a kan wannan aiki da yake yi babu shakka mutane suna sakaci da ɓangaren islasi wato ɓangaren yi don Allah musamman ma a yanzu da waɗannan abubuwa suka bayyana harkokin na intanet harkokin na sada zumunci ɗin nan wuraren sada zumunci facebook da sauransu mutum ne zai zo yana bautar Allah ko yana yin wani abu da Allah wata ala yake so na alkhairi ƙoƙarinsa sa shine ya zai yada wannan abin kowa ya gani ƙoƙarin shi ya zai samu comment daga jama'a na cewa ya yayi kaza ya birge kuma ya yayi kaza Allah ya saka da alkhairi yana ga kamar ba wani abu bane dan shi yana kamar ma tallata aikin alkhairi yake yi ga wasu su kwaikwaya in kai magana ya ce ai Allah ce in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya in kun bayyana sadaka kowa ya ga sanda kuke yi to madalla da wannan ya manta da maganar cewa wa rajulun anfaqa wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin wa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu ya manta da annabi sallallahu alaihi wasallam maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗar mutane bakwai da Allah zai sa su a cikin gidan inuwar al'arshi ranar da babu inuwa sai tashi a ciki yace da mutum da zai bada sadaka da hannunsa na dama hannunsa na hagu ma bai san me yi ba ka dai karewar kusanci karewar haduwa da juna da taimakon juna hannun dama da hannun hagu amma annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba da sadaka da hannun dama hagu bai san abinda abinda ake nufi anan shine ya kai matuka wajen ya ga ya boye aikin sa ta yadda ta yadda ainihin wani ma ba zai san wani na kusa da shi ma bai san yayi wannan aikin alkhairi ba akwai sanda ake bayyana aikin alkhairi idan ya zanto shi mai bayyana wannan akwai yiwuwar mutane da suke ja da baya wajen aiki irin wannan su gani su kwaikwaye shi a ciki a nan akan ce ayyukan da suka shafi jama'a ayyukan da ko bai bayyana su ba dole za su bayyana ayyuka ne da suka shafi jama'a in ma bai bayyana su ba dai za su bayyana sannan cikin bayyana su akwai hikimar jawo hankalin ire-irensa su yi wannan aiki ce wannan babu komai da wannan niyya da wannan manufa a bayyana aikinsa saboda mutane su gani su kwaikwaye shi saboda a samu ire-irensa a cikin al'umma kamar ayyukan da suka shafi taimakon jama'a da ya zo ya gina masallaci ya gina makaranta a fito a ce ai wani ne ya yi don mutane su ma ire-iren su zo su yi wani aiki irin wannan wani babu laifi shi ma in ya san cewa wannan zai taɓa niyyarsa to kada a mace sunansa wannan shi ya fi zama masa alheri in ya san zai taɓa niyyarsa babu wannan bai zama dole ba a yi ko kuma ya zanto zai taɓa mutuncin wanda aka yi masa alherin wato wani ne aka yi masa alheri in an fito aka ce ai wane ne ya yi masa to kuma shi kuma zai ji damuwa cewa ashe wane nan ma shi ke taimakonsa ko kuma a'a taimaka masa ma ake a cikin wani abu na rayuwarsa to shi ma nan ɓoyewar shi ya fi ka ba kowane lokaci ne bayyana bayyanawar yake alheri ba wani lokaci ɓoyewar ita ce alheri wani ta fuha wata utuwar fukara fahuwa kairun lakum Allah ce in kuka ɓoye kuka ba wa fakirai ya fi alheri gare ku don za ku kare niyyar ku wato shirye ba ta shiga ba gare su su kansu fukara din da za ku kare musu mutuncinsu ba za su rika jin damuwa ba cewa an taimaka musu kuma an zo ana nunawa yanzu mutum ne za ga ya nemi mabukaci ne ya nemi taimako amma a zo za a taimaka masa sai an kafa masa kyamara an zashi mai taimakon yana tsaye ga wanda za a taimakawa yana tsaye ana bashi ana comment cewa ya shiga matsala iri kaza iri kaza amma ga wannan bawa Allah ya wani akwai cin zarafi akwai cin mutunci baya dacewa akwai wanda malamin su za su ba mota amma sai da suka yi bidiyo mun saya masa mota wani ya taimaka da kaza wani ya taimaka ban taba ganin wani abu mai muni a cikin social media da suka shafi rayuwar mu irin wannan na ji takaici malamin su ne mai karantar da su za su taimaka masa mota su ta lalace aka hada aka yi karo karo almajiran suka sai masa mota amma sai da aka sa bidiyo aka sa a facebook cewa ga malaminmu mun gaishe yana tafiya a tsohon mota motarsa ta tsufa ta kwararrabe don haka mun yi wani na ba da dubu kaza wani alhaji wani ya ba da dubu kaza yanzu gashi mun saya masa motar ma da suka saya masa ba wata mota kirki ba mota dubu ta wuce miliyan biyu ba kun kun nuna duniya kamar kun saya masa mota miliyan ashirin ga makullin yanzu za mu bashi ko aka danka masa kuma ana haskawa wani ayyukan cin mutunci ne wannan zai ce in tukfuha wata me yasa aka ambaci ba da sarka aka ambaci talaka nan saboda a kyare masa mutuncinsa kada dan an taimaka masa kuma a ransa a duniya an sai kaga an zo ga wance ga wani ya kasa aure da 'ya'yansa gashi nan za a taimaka masa ga wacce ta taimaka masa an bashi dubu kaza gashi nan wani akwai cin mutunci ku ba shi cikin rufin asiri da ci kun girmama shi ko kuma da kun yi abin da tsakaninku da Allah saboda ba buƙatar sai an zo an yi wani layif an zo an nuna mutane kowa a duniya ya gani wannan ba daidai ba ne to rayuwar mutum ko ba irin haka sai ka ga mutum ya tafi zai tafi umara zai tafi hajji tun a cikin jirgi ya fara hoton kansa to ga mu alhamdulillahi za mu tafi ɗakin Allah mai ibada ya je ya sa ihrami ga shi yanzu mun shiga ihrami ya ɗora a facebook ya tafi ya yi dawafi wai na dawafi to alhamdulillah gashi yanzu muna dawafi ya gama dawafi alhamdulillah gashi mun gama dawafi har ta kai yanzu addu'a ma yanzu kai mu sai ka ka Facebook to na gashi na yi wa wani na addu'a na yi wa malami na yi wa shugaba na yi wa na yi wa kaza na yi wa kaza wa kake gaya wa to alimuna Allah bi dinikum Allahu ya ma fi samawati wa fil ardi wallahu bi kulli shay'in alim shi kuna gaya wa Allah addinin ku ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai maganar addu'ar mutum ga dan uwansa an zahril ghaib kai wa musu addu'a bai ma san kai ba mala'iku kuma ma sai su yi maka addu'a kai ba baka san sun yi ba mala'ika zai maka addu'a ba hura maka yake a kunne ce na maka addu'a ba mun banda Allah ya ba mu labarin mala'iku suna yi wa mumine addu'a wa istaghfirul ladzina tabu rabbana wa sa'ita kullu shay'in rahmatan wa ilma in ba dan Allah ya gaya mana suna yi ba ba za mu san suna yi ba haka ya kamata ibadan mu ta kasance bayan Allah na kwarai da su suka cika littattafai labarurkan suka cika littattafai sayar alamun nubala hijatul auliya safwatu safwa littattafan da aka rubuta tarihin bayan Allah ka karanta ka ga yadda ikhlasin su yake mutum a ɗakin sa shi da matarsa zai tashi kiyamul laili ya tashi yayi kiyamul layli yayi kuka bata san yana yi ba bata san yayi ba gashi ga ta a kusa da kusa ya zo zai fita da azumi bakinsa amma zai fita da sassafe ya ɗauki abin karyawa ta zata cewa in ya fita karya zai yi in ya fita ya bada shi sadaka ya yi azumi sai ya zo lokacin abincin dare ya ci abinci ba ta taɓa su ta ya yi azumi ba in an tabbe ta yi azumi ba lalle ta ma sani ba ta gan shi ya fita da abin karya shi kuma da ya fita da shi almajiri ya ba a waje kuma ya tashi dawowa ya zo da dare ci abinci ba ta ce ba za ta ya azumi ba ɗayansu yana kuka saboda tsoron Allah ya ga wani ya shigo ya yi sauri ya ɗauki hankici yana face majina yana cewa mura ta dame shi yana gwaggogewa don kai fanci ma kuka yake yi ko yana karatun ƙur'ani da ya ji wani ya yi sallama ya sauri ya rufe ƙur'anin kada ma a wani abu ya shiga zuciyarsa da zai bata masa ibadarsa ɗaya daga cikin almajiran sheikh abdulaziz bin bas allah ya ji kansa da rahama yake faɗa ya ce akwai ranar da yana masa karatu yana masa karatu karatu a cikin hadisa a sallallahu da wasallam biyo ta kan wani hadisi sai ya fashe da kuka tan sai ya abin nan sai ya zabura ya ce to kakka gaya kowa kakka sake gaya kowa kakka ce masa ma ka ganni wani abu na tsoron Allah ya sa ni kuka amma yanzu mun da abin wani yayi mutum yana ibada yana sawa hoton kansa da shi na ina ibada ina islasi yake ana ina koyi da magabata na kwarai ina koyi da salaf kaga wani lokaci wanda yake da alaka da neman ilimi yake da alaka da karantarwa shine zaka ga yana irin wannan kuma aka tashi ma shi kansa fita umara aka mai da shi kamar kafata shakatawa kamar kafata fita gurin wajen shakatawa yawon bude ido saboda ka duk inda ka je sai ka yi hoton ka gani na zo guri kaza yanzu ga mun zo gu kaza kamar ka fita ka je London ko ka je Paris ko ka je wani wani guri na bude ido da zaka je yadda ɗan duniya suke yi a harkar duniya haka kamar da harkar ibada mutum je da matarsa ya ba wani ka dauke mu a sa ka'aba background din ya fito ya fito bai fito ba dauke mu lokacin da liman yake kaza dauke mu a gamu da kaza wannan baya dacewa a ce an same shi a cikin harkar ibada harkar ibada ana son a yi ta a asirce a yi samu ikhlasi a samu ikhlasi sau inda aka ce a bayyana wani abu ne ibada inda aka cewa akwai wata manfa'a babba da za ta bayyana amma yanzu har ta an waye gari wa mutum ya yi wa wani addu'a sai ya sa a facebook cewa na maka addu'a gani a yanzu ina maka addu'a ko gani ina karanta ƙur'ani ko gani ina kaza ina kaza ko gashi yanzu mun fito sallar juma'a gashi yanzu za mu shiga juma'a gashi yanzu wa kake gayawa wanda kake gaya wannan ba zai baka lada ba ba a kake neman lada ba wanda kai kuma dan shi ya alamu sirra wa akhfa ya san sirri ya san abin da yafi sirri ma buya Allah ya san shi to me kake so kuma ka faɗa cewa kana yi saboda ka wannan sai mun gyara shi kamar yadda muka yi magana akan masu bayyana laifuffuka wasu ba wasu bai da ayyukan alheri su ma suna barna ta inda za su rusa aikinsu ba su sani ba sauraka akwai madakil na shaidan hanyoyin da shaidan yake shigo wa mutane in bai shigo musu ta nan ba to zai shigo yadda zai shigar wa masu masu Allah haka su ba masu bayyutar Allah haka zai rika shigo musu ta inda suke zaton kamar wani abin kirki suke yi yi wa ɗalibai na addu'a na yi wa malamai na addu'a na yi wa ƙasa ta addu'a na yi kaza na yi kaza ba ya buƙatar wannan in dai ka yi tsakaninka da Allah wannan Allah da kake roƙo kake cewa ya maka ya san abin da kake faɗa babu wani abin da yake yake boyuwa a gare shi in zuciyarka kai baka bayyana ba ubangiji subhanahu wataala ya alama tukin da su ma tukin da suduru wa ma yu'linun abin da mutane suke boya a zukatansu Allah ya sani da abin da suka bayyana Allah ya sani ma tusirruna wa ma tu'linun ya alama ma tusirruna wa ma tu'linun ya san abin da kuka bayyana da abin da kuka boye saboda ka ba buƙatar sai ka zo kana faɗa mutane cewa kayi kaza kayi kaza kayi kaza domin wannan zai rushe aikinka kuma zai jefa ka cikin sahun wanda suke yi dan a gani allawa idza kamu ila salati kamu kusala yura'una an-nas wa la illa qalila